Jihar Naija da ke arewa maso tsakiyar Najeriya da aka ƙirƙiru a shekarar 1976 da bayanai suka nuna cewa yanzu haka tana da yawan mutane kimanin miliyan biyar. Haka zalika jihar Niger tana sahun gaba a jihohin Najeriya masu yawan faɗin ƙasa da kuma Allah ya hore mata albarkatu ta fuskar noma da kiyo. sannan ta shahara ta fuskar mulki a ɓangarori daban-daban, domin kuwa a yanzu haka tsaffin shugabannin ƙasar da suka mulki Najeriyar a cikin kakin soja, dukkaninsu ‘yan asalin jihar Niger ne, a yanzu dai a iya cewa an ɗau harama, kama daga ɓangaren ‘yan siyasa da ke ci gaba da yaƙin neman zaɓi, har ma da al'ummar gari. kowa na cike da ɗokin ganin an gudanar da zaben cikin lafiya da kwanciyar hankali. Sunana Isa Umar, nan garin Mina. shine ina fatan Allah ya sa a yi wannan zaɓen lafiya kuma Allah ya zama da ƙasar mu lafiya shine fata na kamar eh, kun shirya yin zaɓen za ku je ku eh za mu je mu yi zaɓe insha Allah za mu je mu zaɓa sosai sosai kuwa sunana Nasir Muhammad Atayiru daga Niger State Pantagoro Local Government to hasashe dai zaɓe kan akwai gwagwarmaya sosai saboda daga dukkan alama duka jam'iyyun suna shirye akan wannan babban zaɓe mai zuwa Nura Muhammad fatan da nake yi da 'yan uwana matasa don Allah ku mai da hankali ku daina tadda rigiman da mutum bai san kanta ba bai san mafarinta ba sunana alhaji abdullahi ibrahim wanda aka yi sani da suna buze amma ni tunane na 2023 za a yi zaben da ba a taba yi ba saboda mai lokaci ne na duk abin da ake hasashe ta wuce sanin dan najeriya da pdp da apc da talakawa da masu kudi tunna tunna tunai har zuwa yau ba wanda bai dandana kuda shi ba To duk da wannan fata dai da al'ummar jihar ke yi a ɓangare guda, jihar na fuskantar ƙalubale irin na rashin tsaro musamman a ƙananan hukumomi irin su Shiroro, Muya, Rafi, Mariga, Mashegu, Malam Usman Erana wani mazaunin yankin Shiroro ne mai ɗaya daga cikin madatsun ruwa da ke da tashar samar da lantarki a Najeriya, ya ce a halin da ake ciki yanzu matsalar rashin tsaro ce ta addabe su, shi ya sa ma ba sa ɗokin zuwan babban zaben na Najeriya. a ba wani magana abin da ya shafi maganar wani zaɓe a nan yankin tsakanin da Allah duk wani wanda ya faɗi cewa akwai wani tunanin zaɓe a nan ina ganin kamar ya yaudar kanshi kamar yadda na gaya maka muna da ƙananan eh, mazaɓun kansuloli guda takwas ne a nan hmm. amma a yanzu inda kawai za a iya shiga a nan yanki shi da yarana. To hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna ɗaukar matakin shawo kan matsalar rashin tsaron. Tuni dai jam'iyyun siyasa musamman ma na adawa suka yi kashedi musamman ga jam'iyya mai mulki akan kar ta yi amfani da wuraren da ake fama da matsalar rashin tsaron domin tafka magudi. Alhaji Hamidu Kadi Kuta ne babban daraktan yakin neman zaɓe na ɗan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar ta PDP Alhaji Liman Kantigi. To muna so mu tabbatar ma jama'a cewa za mu duba mu tabbatar ba a yi ciwa-ciwa a wannan wuraren ba. domin ba mamaki da suke gwamnati yanzu suna zuwa su tare ko dan wani kofi wani ofis su taka abin da suka ce an ci an yi zaɓe a wurin to duk wanda kake faɗin nan ba mutane kusan rabin hayi na shiruru ba mutane. To ita ma dai jam'iyyar mai mulki wato APC ta ce tabbas akwai matsalar rashin tsaron amma lamarin ya zama gama gari. In ji sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger Alhaji Mukari Jau. Matsalar tsaro duk duniya ne ba Najeriya kawai ba ne. ko kuma ba ni ɗaya ba ne. Jam'iyya dawa na cewa ba a gani a ƙasa ba saboda haka suna dab da ma an shi gwamnatin nan idan an yi zaɓe. Me za ka ce wayannan kalamai nasu? To ai kalamai nasu ne kamar su suna ganin za su an samu kuma muna ganin za mu ƙara. Sunana Malam Umma Kolo mai ba gwamna shawara bisa hakan siyasa da tsare-tsare. Kuma mun Allah da muna fata kafin ma mu kai lokacin zaɓe za mu yi zaɓe cikin lumana da idan Allah. Alhamdulillah kowane lokaci dai Allah ya albarkace mu da wani abu a jihar Niger muna da matasa da duk lokacin da aka tsawata su suna saurara za mu ci gaba da musu magana a jihar Niger dai akwai wasu 'yan takara da ke neman mukamin kujerar gwamna da wasu jam'iyyun siyasar suka tsaida da suka hada da NNPP mai kayan marmari da Labour Party da YPP ta matasa har ma da jam'iyyar Abga wadda aka samu mace tilo ke yi mata takarar kujerar gwamna a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.